Al'ummar Fulani a Najeriya sun gudanar da wani babban taron faɗakar da matasan Fulanin game da illar aikata miyagun ayyuka. Dubban Fulanin dai da suka taru a garin Kayinji ta jihar Niger inda shugabannin Fulanin suka yi Allah wadai da yadda wasu matasan Fulanin ke aikata wasu ayyuka na asha a tsakanin al'umma, al'amarin da ke matuƙar zubar da kimar Fulanin. Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ya ce kawowa yanzu ma sun samu nasarar kawo ƙarshen zaman tankiyar da ke akwai a tsakaninsu da al'ummar Yarabawa da ke kudu maso yammacin Najeriya. inda a baya ƙungiyar yarabawa ta fere ta baiwa fulanin wa'adin ficewa daga yankin. Lalle mu an samu sauki kuma matsalolin sun rage kwarai da gaske kuma har ƙasar ibo mun shiga muna kan ma aikin ne muka yanke muka dawo yi wannan matsalar da muke so duk kabilar da ke najeriya ta zama tana da cikakken fahimta da al'ummar fulani domin ɗabi'a bahilla ce ita daban take to sai dai babban taron fulanin ya cimma wata matsaya game da babbar kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke garin wawa in ji shugaban miyati allah a najeriya alhaji muhammadu kiruwa saboda haka kaso shanu shanunmu da mutanenmu mun dakatar da kasuwawa wawa zuwa wani lokaci wanda dai ni ba zan iya cewa yau ko gobe ko jibi ba saboda mi saboda mu samu tso mutanenmu domin idan ba a yi haka nan ba to mun ja mutanen mu walakanci don haka matsayar da muka kai dai an dakatar da wannan kasuwa tilfaza notice me kuke nihi da dakatarwa ba ku ƙara kawo shanu wani wanda bahillacin da zai ƙara kai shanun shi kasuwa wata kunna mun dakatar da ita bisa ga matsalolin da aka samu na ɗaukar mu ba bakin komi ba A yanzu dai Fulanin sun ce suna wani shiri na ganawa da gwamnatin jihar Niger da kuma Majalisar Dokokin Jihar game da yunkurin majalisar na samar da dokar da za ta haramta wa Fulanin yawo da makamai dangin su adda, sanda da kuma bindiga. Gaba ɗaya ba 'yan majalisa gaba ɗaya da gwamnatin jihar Neja ma muna nan muna preparation na zuwa mu zauna da gwamnatin jihar Neja su 'yan majalisar domin su fahimci wa ne bai laji kuma su fahimci menene abin da ya sa shi yake rike wannan makami din. Dubban Fulanin dai sun zo ne daga sassa daban-daban na Najeriya da kuma ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar Benin, Nijar da kuma ƙasar Ghana, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.